والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له العظمة وله الكبرياء وله الثناء الحسن لا إله إلا الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم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 ya ku waɗannan zukata masu kima da martaba wanda muke kyautata wa zato cewa waɗannan zukata sun miƙa wuyansu ga Allah kuma sun miƙa wuyansu ga biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika yau idi guda biyu ya haɗu muku kamar yadda ya sha haɗuwa tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har zuwa zamanin sahabbai har zuwa zamanin tabi'ai da sauran manya-manyan bayin Allah wanda suka gabace mu. Hakika wannan haɗuwa ta idi guda biyu, idin ƙaramar sallah da kuma idin juma'a, lallai wani alkhairi ne da Allah maɗaukacin sarki ke nufin bayi da shi yake haɗa su da waɗannan alkhairan. Akwai maganganun malamai masu ɗumbin yawa game da waɗannan iduka guda biyu idan sun haɗu, ya ya kamata musulmi ya mu'amalance su, ya kuma ya kamata mutum ya sallace su. malamai sun kasu kusan kashi uku gaba da wannan matsala malamai na farko sun yi dogaro da wasu hadisai wanda imamul bukhari da muslim da wasu daga cikin manyan malamai irin su tirmidhi da sauransu suka rawaito cewa idan juma'a ta haɗu da idi to idan aka sallaci sallar idi ba sai an sallaci juma'a ba kata'an suka yanke wannan hukunci malamai na biyu su kuma suka ce a'a idan an sallaci ko idi ya haɗu da ranar juma'a to idan aka sallaci sallar idi to wajibi ne kuma a zo a sallaci sallar juma'a su ma suka yanke hukunci akan haka malamai na uku suka ce a'a mutum yana da zaɓi idan ya sallaci sallar ainihin wato idi to idan ya ga dama ya zo ya sallaci sallar juma'a in ya ga dama ya ainihin wato koma gida ya je ya kwanta ya tabbatinsa ba sai ya sallaci sallar juma'a ba kuma suka ce babu azhar a kai shi malamai na hudu suka ce a'a idan mutum ya zo bai sallaci sallar juma'a ba nan sallar idi bai sallaci sallar juma'a ba to wajibi ne a kansa kuma sai ya yi sallan azhar raka'a hudu wannan su ne malamai guda hudu da suka kaso game da wannan matsala. Magana da tafi ingantuwa kuma dalilai na hadisai da ayyukan sahabbai da ayyukan tabi'ai suka fi goyon baya a cikin waɗannan kalolin maganganu guda hudu ita ce magana ta uku ita ce malamai suka fi inganta ta cewa haka magana take cewa idan mutum ya idi ya haɗu da ainihin wato sallar juma'a to juma'a ba wajibi bane akan mutum zai iya zama yayi yayi baccinsa a gida ba sai ya zo sallar juma'a ba amma suka ce sai yayi sallan azhar raka'a hudu wannan ita ce magana da malamai suka fi ingantawa wanda kuma ya ga zai iya zuwa ya sallar juma'a to wannan ba dole bane idan ya yazo yayi falillahi alhamdu suka ce idan an ɗauki afdaliya wanne ne yafi falala cikin waɗannan gaba ɗaya guda hudun magana mafi inganci shine mutum ya sallaci sallar idi ya zo ya sallaci sallar juma'a shine mafi farala domin ya haɗa abubuwa guda biyu masu albarka ya haɗa alkhairi guda biyu sallar idi wanda a shekara sau ɗaya take maimaituwa sai kuma sallar juma'a wanda a sati sau ɗaya take maimaituwa da haka idan ya haɗa su guri ɗaya to ya samu alkhairi mai ɗimbin yawa rahin zuwansa tawaya ce tasgaro ne na ne game da samun lada mai ɗimbin yawa ga wanda ya zo ya sallata. Malamai da yawa sun rawaito cewa ƙadid tama'afi yaumikum haza idani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle idi guda biyu ya haɗu muku a yau faman sha'a ajza'ahu min al-jumu'a wanda ya ga dama sallar idi ta wadatar masa ba sai ya zo yayi juma'a ba wa inna mujammi'una annabi yace mu kan dai za mu juma'a wa inna mujammi'una mu kan za sallar juma'ar in kai mabiyin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama to wajibinka ne ka ɗauki zaɓin da annabi Muhammadu ya ɗauka tare da cewa tare da cewa akwai wani tawili da wasu malamai suke wa wannan maganar hakika tawili ne mai kyau kuma yana da wajahi karɓaɓɓe a gurin malamai amma tare da haka dai wato ka ta zuwa kai juma'ar ya fi akan kan zuwa ta'awilin da suke shine shi limani shi liman wajibi ne a kansa ya zo ya yi wa mutane juma'a. Me dalili, saboda in shi liman bai zo ba ko limamai ba su zo ba, to wanda suka zaɓi za su yi juma'a wa zai ja su, babu wanda zai ja su. Tun da ba wanda zai ja su, kaga shi ta zama ta ayyanu a kansa cewa dole ya zo. Don haka wannan ita ce ta hau kan manzan Allah a wannan lokaci, yace mu dole za mu zo mu juma'a saboda manzan Allah limamin limamai ne dan haka ya zama wajibi akan sai zo ya ja waɗanda suka zaɓi za su yi sallar juma'a wasu malamai suka kawo wannan ta'awilin cewa shi annabi ya nuna wajabcinta ne akan liman shi kadai tunda dole sai ya zo sannan za a samu mai jan sallar to dole zai zo shi to wannan wajahi ne mai kyau fuskantarwa ne wanda yake da ma'ana a cikin ilimi amma dai tare da haka malamin sun rinjaye da cewa ko da ba liman ba ya zo juma'ar ya fi masa falala sama da ya zauna a gida ya ki zuwa wannan hadisi al'imamu abu dawuda ya rawaito shi kuma muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yau idi guda biyu ya haɗu muku a ranar juma'a da kuma ranar idi wanda ya ga dama idi ya wadatar masa ba sai ya zo juma'a ba wanda ya ga dama kuma ya zo mu yi juma'a mu dai za mu yi juma'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. malamai sun fitar da wasu hikimomi game da hada sallar idi da kuma sallar juma'a sallar juma'a dai falalarta ba za ta ƙididdugu ba ba za ta ƙirugu ba ba za ta lissafu ba sallar juma'a a ranar ne aka haifi annabi adam abin aka halitta annabi adam a ranar ne aka busa masare kuma a ranan ne za a tashi alkiyama sallar juma'a yana daga cikin falalarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal juma'atu ila al jumu'a mukassiratun lima bainahunna idza tunibal kaba'ir daga juma'a zuwa juma'a ana kankare wa mutum zunubai gaba daya idan ya nisanci manyan zunubai da waɗannan falalolin ne ma da irin waɗannan alkhairan da annabi ya ambata malamai suka tafi akan cewa lalle wanda ya ƙi zuwa sallar juma'a ranar idi ya tafka mummunar asara saboda alkhairan da ke tattare da wannan rana da alkhairan da ke tattare da zama ka ji hudubar liman har ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ranar juma'a ta yi liman ya zo wato ana bawa mutane lada gwargwadon sa'o'in da suka zo wanda ya zo a sa'a ta farko za a ba shi ladan wanda ya yanka raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu za a ba shi ladan wanda ya yanka saniya wanda ya zo a sa'a ta uku za a ba shi ladan wanda ya yanka rago mai ƙaho wanda ya zo a sa'a ta hudu za a ba shi ladan wanda ya yanka kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar ta ƙarshe za a ba shi ladan wanda ya sadakar ƙoyi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza al imamu idan liman yazo ya hau kan minbari habaratil mala'ikatu sai duk mala'iku su zo sai su nade takaddu na daukar sunaye na waɗanda suka zo wannan juma'a a wannan rana yastami'una dhikra sai su tsaya suna jin wa'azin liman suna jin nasihar liman suna jin fadakarwar liman suna jin hudubar liman wannan ya nuna duk wata juma'a da za a duniya tare da mala'ikun rahama muke wannan juma'a ya lal'ajab wannan irin asara ta kai a ce ranar juma'a ta zo baka zo ba mala'iku sun zo wannan irin rashin dace ne ya kai a ce mala'iku su ɗauki sunan kowa a ranar juma'a a ce kai babu sunanka ko shakka babu wannan ba ƙaramar asara ba ce don haka wasu malamai suke ganin irin wannan falalolin da irin wannan alkhairan sun kai su tilasta mutum ko da a ce an samu wata ruksa wancan sauki wancan sassauci na cewa ba sai ya zo ba to waɗannan alkhairai da waɗannan falaloli da waɗannan daɗi da waɗannan ni'imomi sun kai su in gizo su kaɗo ƙeyar mutum ya taho zuwa masallacin juma'a ko don dacewa da wannan ainihin wato wannan rana da wannan alkhairai ya tabbata kamar yadda imamu muslim da imamu maliku suka rawaito a cikin muwadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi yace a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquhu abdun muslimun yad'u Allah illasta istajaba Allahu lahu babu wani mutum wani lokaci aka ware Allah ya ware in ji Allah yace babu wani mutum da zai daga hannu yayi addu'a a wannan lokaci face sai Allah madaukakin sarki ya karɓa masa addu'arsa malamai da yawa sun tafi kan cewa sun yi maganganu al'imamu ibn hajar al'asqalani sanda ya kawo ƙauli guda arba'in game da wanne lokaci ne ake nufi wasu suka ce ranar juma'a daga hudowar rana rana tana hudowa wannan lokacin wasu suka ce ranar juma'a idan rana ta faɗi wasu suka ce ranar juma'a idan rana ta zo tsakiya wasu suka ce ranar juma'a idan an sako daga juma'ar wasu suka ce ranar juma'a idan liman ya zo ya ce assalamu alaikum wasu suka ce ranar juma'a idan liman ya yi zaman farko kafin ya tahi ya hudu ba ta biyu aka dinga maganganu sanda aka yi kauli guda arba'in amma dai daga ƙarshe abinda malamai suka tafi a kai shine ranar juma'a kawai ka dage da yawan addu'a ka dage da salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi ka karanta suratul kahafi. in dai ka dage kana yi to za ka dace da wannan lokaci amma manzon Allah bai fayin wannan lokaci ba ne. wannan duk yana daga cikin falaloli da alkhairar ranar juma'a Wannan musulmi ne zai so wannan alkhairi ya kubuce masa ma damar yana cikin koshin lafiya yana cikin rayayyu yana cikin waɗanda suke da lokaci da damar zuwa wannan sallah ta juma'a jama'a abin da zan rufe da shi a ƙarƙashin wannan ba wannan saɓani ne ya kamata ya dame mu ba a wannan lokaci da muke ciki domin ko ba komai dai wannan saɓani mafi girman maganar da malamai suka tafi a kanta Shi ne wanda ya zo juma'a kar ya soki wanda bai zo ba wanda bai zo ba kar ya soci wanda ya zo kowa ya yi aiki ne da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kawai afdaliya ne wasu suka duba cewa zuwan yafi kan rikin zuwa saboda waɗannan alkhairan da muka ambata amma kowa yana dai kan daidai maganganu ne na malamai kuma saɓanin ya faru ne sakamakon hadisan da annabi ya faɗa da kuma ayyukan da sahabbai suka yi da hadisan wasu sun zo juma'ar wasu kuma ba su zo ba cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina an samu waɗannan da yawa ka je ka karanta al batun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a na Muhammad Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi al Za zaka samu bayanai gamsassu kosassu game da wannan matsala ta haduwar ranar Juma'a da ranar Idi karanta littafin Sahihul Bukhari cikin kitabul Jumu'a, Karanta littafin wato sharhin bulugul maram subulus salam na al'amirin sana'ani a cikin kitabul Jumu'a Kai nan nan littafin da muke karantawa alwaziz fi fiqh sunnati wal kitab aziz na professor ko doctor al-allama Abdul Azim al-Badawi alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a ya kawo gajerun bayanai masu gamsarwa game da haɗuwar juma'a da ranar idi. To ba wannan ne ya kamata ya ɗauki hankalinmu ba jama'a. Muna cikin masifa a cikin ƙasar nan. muna cikin tashin hankali a ƙasar nan ana kashe bayin Allah ana raunana su ana cin mutuncin bayi ana zubar da jini ya kamata malamai a ji suna tsiwa suna tada jijiyar wuya game da matsalolin da suka shafi al'ummar musulmi ba matsalolin da suka zamanto ikhtilafiyya ne bainal ulama ba akwai sabani tsakanin malamai kuma duk wanda ka dauka ba wanda ya isa ya sai abin da kai ba daidai bane ina mai rantsuwa muku da Allah da wanda ya zo aka juma'a da hi da wanda bai zo ba ba wanda ya isa ya ce wane ba daidai ya yi ba babu shi wallahi babu wata magana da ta zamanto ita ce rajiha kai tsaye cewa ita ce wata tafi maganar gaskiya duk waɗannan saɓani ne na malamai kuma sun warware matsalolin sun yi bayanai a kansu muna addu'a Allah ya karɓa mana addu'o'inmu Allah ya biya mana buƙatunmu Allah ya yaye mana damuwoyinmu matsalolin da muke ciki a cikin wannan ƙasa kamar yadda na faɗa ɗazu a hudubar idi tabbas muna cikin farin ciki da jin daɗi na samun halartar idi da rai da lafiya amma wallahi muna cikin damuwa muna cikin tashin hankali muna cikin takaici da baƙin ciki na halin da wasu ƴan uwanmu suke ciki a wasu sassa na Najeriya kamar misalin yankin Sokoto kamar misalin yankin Zamfara kamar misalin Katsina kamar misalin Kebbi kamar misalin Niger kamar wani yanki na Kaduna kamar mai duguri bai wuce kwana hudu ba jama'a suna hada-hadar sallar tarawihi suna hada-hadar kasuwa aka tarwatsa su da babamabamai aka yi pieces din naman su ko shakka babu muna cikin farin ciki amma a lokacin guda ko muna cikin takaici da damuwa da bakin ciki muna kira ga shugabanni da babban murya da su ji tsoron Allah su tsaya tsayin daka su tsaya tsayin daka su kai mari su kai goro su faɗi su tashi su shiga su fita su ga cewa lalle sun kawo wa al'umma sassauci game da halin rayuwarsu da dukiyoyinsu da zaman lafiyarsu ya kai yanzu tsoron da da aka samu sassaucin sa yanzu ya dawo ko a jiya akwai wani abokina na da yake gaya min ya kawo wa yaro karami fa jama'a yaro karami da bai wuce shekara bakwai takwas ba tara yace ɗauko sallaya za mu tafi idi yace a a'a ya ji labari za a tada bama bamai wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa muna waya da yana ce mun ga wanan ka yana cewa shi ba zai zo idi ba yana da labarin za a tada bama bamai dan haka ba zai je ba yaro karami a ƙasar nan har ya kai labari ya higa su cewa ana kashe mutane ana tada bama bamai wallahi ko dai shugabanni su dauki matakai na kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu ko kuma wallahi za su gamu da Allah a ranar tashin alkiyama sai alamun lazina zalamu ayyamin kalabin yankalibu sannan abu na ƙarshe mu mai da hankali game da addu'o'i mu mai da hankali game da komawa ga Allah mu mai da hankali game da komawa ga Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كوا أوران الله يجارى أي كنسا مجقوبة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا مكوما قال الله مجرى الله مجيا الله lokaci mai muhimmanci ya ƙare wanda muna da daman maki da yawa malamai sun ta mana nasiha a gurin tafsiri a gurin tahajju a gurin tarawihi cewa ramadan alkhairi ne gare mu yanzu dai ramadan ya ƙare sai kuma ga mai rai da lafiya to mu kokari mu ci gaba da bautawa Allah training din da muka ɗauko na ramadan na sallah da azumi da sauran ibadoji mu yi kokari mu ɗabbaka su a bayan ramadana Allahn Ramadana kuma shi ne Allahn bayan Ramadana. Allahn Ramadan shine ne Allahn bayan Ramadan, la ya wa la ya tabaddal, baya canjawa, baya birkicewa yana nan kuma yana jira na yana jiranka, yana jiran me za mu yi a Ramadana ko a wajen Ramadana, a shirye yake ya saurare mu kuma ya biya mana bukatunmu. Ya Allah ka yaye mana matsaloli da muke ci, Allah ka yaye mana damuwa da muke ci. ya Allah rayukan al'ummar mu da ake kashewa Allah ka tsaye da wannan al'amari haka Allah ka kawo ƙarshen wannan al'amari haka yankunan mu da suke fama da fitintunu da masifa ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifa ya Allah muna tawassuli gare ka da duk abin da muka gabatar na ibadar azumi da ibadar sallah da ibadar sadaka da ibadar wa'azi da tafsiri da karatun alqur'ani da sadakoki da kyaututtuka da muka yi ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayyuka Allah ka ce mu ka ta arewacin Najeriya ya Allah kawai ta arewacin Najeriya ya Allah Allah ka kawo arewacin Najeriya sauki ka kawo musu ɗauki, ka yaye musu damuwarsu ka yaye musu matsalolinsu ka saita musu al'amuransu ka shirye da shugabanninsu ka ɗora matasansu da ‘yan matansu a kan daidai ya Allah, abin da ‘yan mata da matasa da samari suke aikatawa mara kyau wanda yana daga cikin abin da ke ƙara tunzura Allah wajen azabtar da mu Allah ka shiri waɗannan yara ka dawo da su kan hanya ya Allah. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قراءتنا وتقبل منا تفسيرنا وتقبل منا سائر الأعمال يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في وظائفنا وبارك لنا في مكاتبنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في آبائنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في أولادنا يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في شمال نيجيريا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في سوكوتو ونسألك الأمن والاستقرار في زنفرة ونسألك الأمن والاستقرار في ميجبوري ونسألك الأمن والاستقرار في نيجا وفي كبي وفي كدونا وسائر شمال نيجيريا يا رب العالمين اللهم هدي شبابنا شباب الإسلام وهدي فتياتنا فتيات الإسلام وهدي شيوخنا شيوخ الإسلام وهدي علمائنا علماء الإسلام وهدي أمهاتنا أمهات الإسلام وهدي كل منا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداية اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق في الدنيا والآخرة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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu